abin mai yana nan ka san shi to kuma in baka bude mun ba ai dole ma yaje da kai so ga ni nan zuwa bude ma ga ni nan to yau mu gobe ba tsaya shi wannan kulun kwaje na ga idan ba ka bude mana wallahi gaba ɗaya ba za a gane me yake faruwa ne wai bismillah shi kuka wallahi tallahi din na na shiga yanayi ne ah, to ya daga sai zuba kake kuma kai kadai to ai saboda zafi ne akwai zafi a ɗakin ne ah, ina jin sanyi kuma ka ce mun zafi a oh na manta ban kunna AC bane shi yasa AC na a ka kai da 16 ma nake gani kuma ka ce mun din na shiga hudu ne wallahi tallahi kaga ka je ka gane zan zo kakka damu kai ah, to ta yanda nake ina motsa jiki saboda rage kiba ka san to ga kayan motsi a gida kayan tirin da zaka yi motsi kuma ka ce wai eh, ka zo kana wani wallahi ka gani na sha'afa ma shaf na manta saboda tirin din ne ya zo min da wannan na kosa in yi shi yasa ka ga ma gaskiya tsakanina da Allah na ina wallahi ina kallon wa'azin daurawa ne yanzu ne magana kan tashi alkiyama gudun nan na fanfalaki shi ne duk jiki na ya sanyi na rantsi da ai bol kake kalla yanzu gashi ne ina ganin bol kuma ka ce mun daura ah, ah gashi na Liverpool da mayu U Iman ka ga tashar ta tashar ta ta tashar ta tashar ce ta canza da kanta wallahi kuwa a ah, to wannan kayan fa eh kayan wanki na ne na ajiya kayan wanki kuma a kan gado ga rowa ka zuba suka ce wai ka ajiye kayan wanki a kan gado ni na manta ma ina da dagowa wallahi gaba ɗaya na ruɓe saboda sauri nake yi in kai wajen wanki ah, to kai shi gurin wanki mana na rantse da Allah eh to bari kwala ne wanki ne nake so dama mun yi magana da shi zai zai zo ya dauka shi ne nake ga yanzu in ya dauka sai in bashi a ah, to in ya ka ne kaga bari in kai ma in ya so in da wasu mu tafi eh bari in kai ma <laughs> abokina kana ji amma wani an ke maka mana kuma sai ka ce